This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ne aka kamo kan mitoci 24,41 da kuma 60. Haka kuma ana iya kama shirye-shiryen namu ta FM a jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad ko kuma a kama shirye-shiryen namu ko da yaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanku da warhaka Ibrahim Kalmasi Garba ne da Grace Alheri Abdu da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Ke muku marhaban lali a shirinmu na wannan daren ranar Juma'a 20 ga watan Nuwamba. Za ku ji ƙarin bayani game da harin da wasu 'yan bindiga suka kai birnin Bamako na ƙasar Mali. Za kuma ku ji taron da ake yi a jamhuriyar niger kan ɗumamar yanayi da kuma ƙarshen hirarmu da wani ɗan kasuwa game da batun bunkas. sa masana'antu a afirka sai a gafarce mu ba za mu iya kawo muku shirin wasanni a takaice ba kuma kamar kowace ranar juma'a yau bayan labarai da kuma rahotanni za ku kira wayarmu ku bayyana ra'ayoyinku kan maudu'in da mai magana zai zaɓa da kansa kamar kullum lambar ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar yanzu kan a sha labaran duniya. assalamu alaikum barkamu da yammacin yau ga cikakkun labaran jaman kasar mali suna kokarin tsare wani otel din kawon nan a babban birnin kasar 'yan sa'o'i bayan da mayakan kishin islama suka kai hari yau da safe rahotanni na nuni da cewa an samu gawar gawarwakin akalla mutane goma sha biyu wato sha takwas a red sun blue da ke bamako yayin da jami'an majalisar ɗinkin duniya ke gargaɗin cewa mai yiwuwa ne adadin mutanen da suka rasu ya haura har yanzu ana jin karar bindiga da tashin nakiyoyi a hotel ɗin yayin da jami'an tsaron ƙasar mali na musamman suke bincike hawa-hawa ko yana yiwuwa 'yan bindigan sun ɓoye tun farko rahotanni sun nuna cewa maharan sun yi garkuwa da mutane 170 yayin da aka kwato kimanin mutane 80 mayaka kuma suka kashe mutane uku rundunar sojan amurka da ke aiki a afirka ta ce daga cikin waɗanda aka ceto akwai amurkawa shida rundunar ta ce jami'anta suna taimakawa a wannan otel din kungiyar tarayyar turai ta ƙara tsananta tsaro kan yakokinta yau juma'a bayan harin da aka kai makon jiya a birnin paris da ya hada da binciken takardun fasfo ɗin 'yan ƙasashen turai da suke komawa yankin da ba a buƙatar hakan a lokutan baya ministocin shari'a da na harkokin cikin gida na ƙasashen turan sun gudanar da wani taron gaggawa a brussels da nufin ɗaukar matakan tsaro kan iyakokin ƙasashen ƙungiyar tarayyar turai da ta ƙunshi koko suka ƙunshi 22 da kuma ƙasashen norway switzerland iceland da kuma liechtenstein da ba su cikin ƙungiyar inda matafiyan ba su buƙatar fasfo a lokutan baya a nemi ɗauka matakin ne a yankin da ba a amfani da takardun fasfo bayan da rahotanni suka nuna cewa mutumin nan na ƙasar belgium abdulhamid abuad da ya kitsa hare haren da aka kai a birnin paris ya yi wa kungiyar isis yaƙi a syria kafin ya sulale shigo domin kai hari a birnin paris ranar juma'a da ta gabata hare-haren da aka kai a ɗakin wasanni da filin ƙwallo da gidajen cin abinci da kuma shagunan sai da barasa sun yi sanadin mutuwar mutane 130 da kuma jikata 300 to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ƙasar rasha ta ce ta kai manyan hare-haren bom kan mayakan isis a syria ministan harkokin tsaro na kasar rasha sergei shargu ya shaida wa shugaban kasar rasha vladimir putin yau juma'a cewa jiragen yakin rasha sun lalata cibiyoyin mai goma sha biyar da sama da tankunan mai ɗari biyar a hare-haren bom ɗin da aka kai makon nan a yunkurin gurguntar da hanyoyin samun kudaden kungiyar isis shagu ya kuma ce mayakan ruwan rasha sun harba makamai masu linzami goma sha takwas daga jiragen ruwa a tekun saspian harin kuma ya shafi wurare takwas da suka auna Firaministan Isra'ila ya bayyana cewa an yi wa jami'in leƙen asirin nan Jonathan Pollard sakin jikaka gyara halinka a yau ɗin nan bayan ya shafe shekaru talatin a gidan yarin Amurka. Pollard wani tsohon farin kaya da ke aiki ƙarƙashin rundunar mayakan ruwan Amurka ne. An yanke mashi hukuncin ɗaurin rai da rai a gidan yari a shekara ta alif da dubu ɗari 1987 bayan da ya amsa laifin sayar ma isra'ila bayanan sirri kan abokan gaban isra'ila an sake shi daga kurkuku daga nan ya yi rajista da ofishin je jekaka gyara halinka da ke birnin new york firaministan isra'ila benjamin netanyahu ya ce bayan shekaru talatin a ƙarshe janatan ya koma cikin gidansa waɗanda wato danginsa waɗanda suka yi ta ƙoƙarin ganinsa ya sake netanyahu ya ƙara da cewa al'ummar isra'ila suna na'am da sakin jonathan pollard an ba da pollard ɗan shekaru 61 takardar zama ɗan ƙasar isra'ila a shekara ta 1995 lokacin yana gidan yari ana kuma kyautata zaton zai zauna a birnin new york a cikin shekaru biyar masu zuwa da zai kasance ƙarƙashin wato sakin je kaka gyara halinka za kuma a hana shi tafiya wato tafiye-tafiye zuwa wata ƙasa da ta hada da isra'ila ba tare da izini ba to labaran duniya aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc to kamar yadda kuka ji da wato da misalin karfe bakwai na safen yau wasu 'yan bindiga suka kai hari a wani otal da ke bamako babban birnin kasar mali don haka ɗazun na tuntuɓi wani ɗan garin mai suna allu diallo don jin ƙarin bayani da kuma halin da ake ciki sai ya ce sau da sassafe kamar karfe bakwai na safe a wani babban hotel da ake ce masa rajisan an bindiga eh, suka tafi a cikin wata mota baka fofo da yake da lamban diplomat saboda akwai checkpoint a wurin duk motan da yake ba diplomat ne ba baya shiga to lambar motan diplomat ne amma aka ce mutane uku da suke ciki da aka buɗe masu checkpoint ɗin suka shiga to sai suka shiga cikin hotel ɗin to da baya kuma group na biyu su kuma suka zo har yanzu a cikin irin wannan motar suka shiga mutane suka zama na su goma sha uku to da suka zama da su goma sha uku sai suka mamaye wuri duka gaba ɗaya masu gadi da suke a wurin aka kashe mutum uku a cikinsu hmm. a lokacin akwai mutane a cikin mutum ɗari da saba'in suke a ciki to suka je an um, aflo na bakwai aka tattara mutane a can amma akwai wasu mutane da da suke cikin dakunan su aflo da suke wato a karkashi hmm. kanin ne mutanen security suka samu labari saboda wato karan bindiga da kuma hayaniya da ake mm. mutane suka taho an aguje da kuma sojojin mali da mutanen security suka taho akan mamaye wuri suna ta bada bindiga a su sai da aka tabbatar da sun hau da mutane daga a fulo na bakwai to sai mutanen security din mali suka shiga cikin falo babban falo to da suka shiga cikin babban falo ɗin duk wata operation a nan suka yi mm. aka kubuto da mutane yanzu dai a takaice da mutane dai da dai aka wato sake su mutane sun kai wasu sun ce sittin wasu sun hmm. mutanen security sun kai ƙarshen hari hmm. an gama da su amma suka ce ba za su iya ba da lam watan adadin waɗanda suka mutu zuwa yanzu ba kenan ko adadin da suka mutu zuwa yanzu shin suwa ake kyautata zaton suka kai wannan harin To wallahi babu dai wani cikakken bayani akan nationality ɗin mutanen da suka kai wannan hari. Mm. Sai dai wanda suka gansu suka ce wato fararen mutane ne. Mm. Kaman wato in aka ce farin mutum za mu zaci wato irin su larabawa nan ne. da kuma wasu babbaku a cikinsu. Mm. To waɗanda aka kashe ɗin 'yan ƙungiyar suka fi wa koko jami'an tsaro? An kungiya an kashe da aka ce an kashe mutum uku. Hmm. To amma a labarin da ake bayarwa yanzu nan ma mutane suna ta ihu a wurin ana ta tsalle ana cewa long live Mali Army, long live Mali Army eh, saboda hari yanzu an gama hari. Hmm. Duk an karkashe su. Hmm. Duk an karkashe su to yanzu dai muna jiran kawai. Ana ganin za su kai nawa? Na, to su dai goma sha uku aka ce, su goma sha uku aka ce a lokacin da suka tafi to amma ba mu san ko da akwai ko da da wa'ansu suna cikin otal ɗin ba a gaida diallo daga mali kuma sai jamhuriyar nijar inda aka shiga taro da baje kolin hotuna kan ɗumamar yanayi a birnin yamai ga wakilin yusuf abdullahi da rahoton wata kungiyar kasar faransa da ke ba da tallafi wajen yaƙi da canjin yanayi da ake kira afd tare da haɗin gwiwar majalisar dokokin nishar su ne suka shirya wannan baje kolin na hotunan da ke nuna illolin canjin yanayi baje kolin na cikin jerin shirye-shiryen babban taro kan yanayi na majalisar ɗinkin duniya wanda za a gudanarwa daga ranar 30 ga wannan wata na nowamba zuwa ranar 11 ga watan gobe na Disamba a birnin Paris na ƙasar Faransa. Shugaban Majalisar Dokokin Jamhuriyar Nijar Amadu Salifu shine ya jagoranci bikin buɗe wannan baje kolin wanda a cikin jawabinsa ya bayyana yadda canjin yanayi ya shafi Jamhuriyar Nijar. Ya ce ƙasar Nijar kamar sauran ƙasashen Afirka tana cikin jerin ƙasashen da ke ɗanɗana kudarsu a sakamakon al'amarin na canjin yanayi. Misali ga gurusowar hamada da ake samu ga kuma gardama da damuna ke kawowa. A nasu bangare jakadan kasar Faransa da ke da zama a nan Nijar Marcel Escure ya bayyana irin barazanar da canjin yanayi ke kawo a kasashen duniya. ya ce ɗumamar yanayi yana da illolin gaske ga tattalin arziki na ƙasashen duniya da ma al'ummar duniya baki ɗaya kuma ƙasar faransa za ta saurari ƙasashe mara ƙarfi ko kuma matalauta da kunnan basira a game da su kan abin da ya shafi canjin yanayi jakadan na ƙasar faransa da ke da zama a nan nijar marcel escure ya kuma yi amfani da wannan damar inda ya tsokaci game da harin ta'addancin da aka kai wa ƙasar faransa a kwanakin baya ya ce wannan harin ya kasance wani kira ne zuwa ga kasashen duniya domin su tashi haikan wajen yakar ta'addanci kasashen duniya daban-daban sun nuna juyayinsu a game da al'amarin da ya faru a ƙasar ta faransa daga cikinsu akwai kasashen musulmi wannan shi ke nuna cewa yaƙi da ta'addanci ba wai yaƙi da addini ba ne a yau mun kasance guri ɗaya domin yakar al'umura guda biyu da canjin yanayi da kuma ta'addanci kuma idan muka haɗa ƙarfi da ƙarfe za mu samu nasara cibiyar dai ta ƙasar faransa afd ta bullo da shawarwari guda 60 waɗanda ta bayyana cewa za su taimakawa wajen yaƙar canjin yanayi yusuf abdullahi muryar amurka daga nyamai jamhuriyar nijar To a gaida Malam Yusuf daga batun baje koli kan ɗumamar yanayi sai kuma batun ware ranar yau don jaddada muhimmancin wanzar da ko kuma samar da ƙanana da matsakaitan masana'antu a afirka ɗazin nan mun fara hira da wani matashin ɗan kasuwa a najeriya mai suna jibrin tafida wanda zai ɗora a yanzu inda yake kiran gwamnatin najeriya da ta taimaka musu in har yanzu wannan gwamnatin da muke ciki za ta ba mu irin wannan gwarin gwiwa ko kuma wani sabon ministan ministocin da ake da su za su ba mu irin wannan in Allah ya da za a gani ba karamin nasara za a samu ba. To shin akwai wani taimako takamaimai da Amurka ta baku ta hanyar kayan aiki ko ilimantarwa tun sannan? A an yi taron bita da dama. Hmm. An yi tarurruka da dama a nan gida Najeriya a Abuja da Kaduna har da Kano wanda basin america suka dauki ɗawainiya da kuma wannan american chamber nigerian american chamber of commerce suka ɗauki ne haka kuma waɗansu daga ce mu ma har an ba wasu kuɗaɗe na tallafi na sayan kayayyakin aiki waɗansu kuma an tallafa musu da jali da dama da gaske da kuɗaɗe masu dama saboda haka yanzu kenan kuna ganin matasa musamman matasa da mata a arewacin najeriya za su ɗan amfana da wannan zuwa da kuka yi kuka yi wannan taro a nan amurka ai har ma sun fara saboda bayan zuwan mu nan idan kana da ma'aikata kamar mutum ɗari ne yanzu ya zama mutum ɗari uku. Hmm. saboda daga wannan wannan taron da muka yi zaman da muka yi mun zauna da waɗansu 'yan kasuwa na wasu ƙasashe hmm. waɗanda muka zauna muka yi shawarwari suka gaya mana suka ba mu shawari akan abubuwa musamman matsalolin ta samu kaga a Najeriya babban matsala ke fama da shi shine magana ba wai rashin aiki ne ba mu shi a Najeriya mm. akwai aiki a Najeriya saboda zaka mutum ne ya gama makaranta ya yi karatu an ce da digiri amma bai fadinci ne bai san musamman makamar aiki ba mm. wannan karatun da wannan ne babba da muke fama da shi sai mun sai mun zona mun gyara ɗabi'unmu mm. saboda ɗabi'unmu shine ko yaushe mutane da suka zo aiki suna tunanin waɗanda saboda tunanin siyasa 'yan siyasa sun bada sha'anin kasuwanci matashin ɗan kasuwa a najeriya alhaji jibrin tafida ke tsokaci game da ranar yau wacce ita ce ranar da majalisar ɗinkin duniya ta ware don jaddada muhimmancin wanzar da ko bunƙasa ƙanana da matsakaitan masana'antu a afirka don samar da ayyukan yi ga mata da matasa to an jima kaɗan za ku kira wayarmu ku bayyana ra'ayoyinku kan abin da mai magana zai zaɓa da kansa amma kafin nan ga sahabu yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To ga kira daga Katsina, wake kan a Katsina? Assalamu alaikum sunana Abdulsalam Muhammad Leba Tsagyam karamar hukumar Mani jihar Katsina ko ma'ajin kungiyar murya talaka na jihar Katsina. To Malam Abdulsalam muna jin ka. Yawwa a yau ina so in kira ne ga gwamna Aminu Bello masadi na jihar Katsina akan abubuwan da suke faruwa a babbar hanyar Katsina zuwa Kano. Magana gaskiya wannan hanyar ta lalace kwarai da gaske daga Katsina zuwa zuwa Taranti. saboda haka ana yawan samun haɗarurruka sosai sakamakon aran hannu da wasu direbobi ke yi kullum kusan kullum sai an samu yawan haɗarin ababen hawa kwarai da gaske shi ne muke kira ga mai girma gwamna dan allah da annabi ya taimaka ya ida gyara wannan hanyar kamar yadda tsohon gwamnan katsina To da fatan mai girma gwamna zai ji wannan kokena ka bari mu kaɗa Baucin Yakuba wake kan layi a Bauchi. Haruna mai gyaran rediyo a bisa kan iyaka karamar hukumar shirya jihar Bauchi. To mala Haruna muna jin ka. Yawwa ni na wa ra'ayin wato ina magana ne a kayan zaben da za a yi gobe. Hmm. Saboda mu jam'iyyar mu ta PDP abinda ta yi da ina fata wannan din za su dan sassauta a zauna a yi zaɓe fi sabila tsakaya da Allah ba kamar yadda muka yi ta murɗa lokacin da mu muke mulki ba. To da fatan ah, wannan kira da kai ah, ya samu saurare daga waɗanda kake musu magana. Bari mu je mu jihar Adamawa ke kan layi. Adamu Alai Shaibu daga mu jihar Adamawa. To Malam Adamu muna jin ka. na shine muna bukatar Bindo Umaru Jibirila wato gwamnan jihar Adamawa yayi koyi da sanar Buhari a shakin mulkinsa. Don haka wasu abubuwan da muke gani a kiryan karamar hukumar mubi sama ganin abubuwan suke tafiya daidai yadda 'yan siyasa suke tafiya. Shine roƙo na a wurinsa. To da fatan ya ji wannan roƙo naka bari mu koma katsinan duk kowa ke kan layi. Salamu alaikum ina magana da Abubakar European daga Katsina. To European amma a Katsina muna jin ka. Eh kan ke local government ba. Mm lalle. Yawwa da Allah ni muna kira ne ga mai girma gwamnan mu Honorable Aminu Danda Masari. Da Allah da alƙawarin da ya ɗauka a kan bisa ga mutanen Katsina da Allah muna fata Allah ya sanya ya cika su ko muna roƙon Allah ya sanya ya cika su tare da alkhairi. a mun dan katsina bari mu je mu yobe wake kan layi a yobe kana magana tijjani malam biri daga karamin hukumar karasuwa jihar yobe to malam tijjani ina so yi magana da sojoji da aka da a najeriya mm. su sa najeriya a gaba su sa mutanen najeriya a gaba mm. su kuma fidda shugaban kasar alhaji muhammadu buhari yi da yadda ya ɗauko iya jama'a aiki ya fitar da su da kunya so wannan shine magana nake so yi shin akwai wani abu takamaimai da kake son su mai da su fi mai da hankali a kai eh akwai abu takamaimai da ya kamata su fitar da abubuwa a kai mm. shine yadda kasar ga yanayin talauci ga yanayin rashin aikin ma'aikata abin da matasa To mun gode sosai da fatan sun saurare ka. Bari mu kaɗa Baucin Yakuba. suna na comrade Abdullahi daga Bauchi. To comrade muna jin ka. Ni shawari nake so na bayar a gwamnoninmu na APC da suka ce ba za su iya biyan eh, dubu sha takwas a wata ba. Mm. Eh, dubu biyu da sha tara tana zuwa ya mm. kamata duk abin da su yi su rika tunanin cewar zaɓen su aka yi kuma zaɓe yana zuwa mm. da fatan Allah ya samu kai wannan lokaci. To mun gode dan Bauchi bari mu kada Adamawa ki kala a Adamawa. Alhaji Muhammadu dai iya. To Alhaji Muhammadu. Sai daga Adamawa karamar hukumar Lamurde. Muna sauraron ka. Ni na kira ni ga Hammakatama. Hmm. Ta ta ce talakawa ta suke karkashin shi saboda mutane su suna karbe ba mutane in hausawa gonaki wannan abu bai daidai ba to da fatan da fatan sarki zai ji wannan korafi ah, naka bari mu je mu taraba wake layi a ah, taraba eh, Malam kana magana da Mustapha mai ne daga garin Jalingo a jihar Taraba. To Malam Mustapha muna saurari eh to na ra'ayi da yau ina magana ne akan gwamnatin jihar taraba mm. na yanke ma ma'aikata albashinsu muna ji gaskiya wannan gwamnati da muke tare da ita gaskiya tana zaluntar talaka fiye da inda ba a tsammani to da fatan ta ji korafinka koko shawararka bari mu matsa kusa da kai amma mubi wake kan layi a mubi alhaji muhammadu barawa da mubi to alhaji muhammadu muna jinka ka so ni ma ba gwamnan mu alhaji muhammadu umaru dindo muna jin ka layinka ba kyau kana can daki ba a jinka bari mu matsa can zuwa kebi wake kan layi a kebi ah, Assalamu alaikum sashen Hausa na mura Amurka mai magana ma Isa mai rediyo shi ya cikin boye ga jihar Kebbi tare Najeriya. To mai rediyo muna jinka. ka. ina kira musamman da gwamnatin tarayyar Najeriya da Allah taimaka ta gyara mana babban titin da ya tashi bai ya wuri ya bi nan jega za ya wuri zuwa kwanta guda a gaskiya ana samu hatsari da sauran titi ina kira da musamman gwamnatin jihar Kebbi ta tarayya don Allah su taimaka mai mu talaka don Allah su gyara mana na saboda duk tawo hawa shi ba ta da kyau wallahi ga sati wani ga ana samu hatsari zai fi ko To da fatan hukumomi sun ji wannan korafi naka mai muhimmanci bari mu kada kanan Dabu, wake kala eh, Kano? Ah, assalamu alaikum suna na Sani Idris mai samira daga rijiyar Lemo Kano Najeriya to yau ina son bayyana ra'ayina dangane da ah, a matsaloli musamman ma na hanyar Legas domin gaskiyar lamari wato wani abokan sun je Legas sun dawo suna faɗin rashin jin hanya don Allah yana kira ga da girma shugaban kasa don Allah don a waiwaye wannan hanya ta Legas don Allah domin a samu sauƙin abubuwan da suke faruwa kan ina fata Allah ubangiji ya sa a duk kuka Allah ubangiji ya taimake ni ko ba mu nasara ya tabbatar mun da zaman lafiya a Najeriya salamu alaikum to mun gode daga Kano bari mu kada can kurmi Ogun wake kalaya a Ogun assalamu alaikum wa alaikum assalam sunana baban gida ne shi na titin gilma dan dini to muna jin ka baban gida yawa ni ra'ayina yau kan mu ne mu na jihar mu mm. eh, game da hanyar mu da ake sabuwan nan muna fatan Allah sa a gaggawa ta gama mana isa da kuma gyaran kasuwanmu domin cikin kaso garin mu gaskiya a ɓace yake kuma ya raba na ɗin domin Allah ba su kyautawa. To da fatan da fatan ya saurare ka bari mu dawo arewa Zaria wake kan layi a Zaria. a mai magana Alhaji Hassan Marafa ba ka shan ruwa sai zamzam daga tudun wada Zaria jihar Kaduna Najeriya. To to muna muna jinka. ka. To, a ni a yau magana da zan yi a kai shi magana maganar demokradiyyar Najeriya. Hmm. A an hakika to da alama kuma demokradiyyar Najeriya ta su shiga wani hali. Hmm. Domin shugaban kotun an ma'aikata da aka ce an kai shi majalisa nan ana binciken shi. wannan ya nuna cewa lalle ana so a gurbatar da wato sashen shari'a na Najeriya in kuma haka ta faru to shi kenan al'amari kuma ya lalace babu abin da ya jawo ga sai illa tuhuman da yake wa shugaban majalisar dattijai to saboda haka muna fatan dai masu faɗi a ji a ƙasar nan za su tsawatar su tabbatar cewa shashin shari'a ya tsaya da gindinsa babu munamuna babu katsalangan mai magana alhaji hassan marafa daga cikin wada zaria jihar kaduna najeriya lallai baka shan ruwa sai ka ji kishi mun gode ma kowannen ku da ya kawo gudunmuwa da fatan za ku kawo gudunmuwa a maududin ba mun gode yanzu kuma sai sharhin muryar amurka da ke bayyana manufofin gwamnatin kasar kasar tunisia da aka fara samun juyin juya halin da ƙasashen larabawa suka fuskanta mulkin demokuraɗiyya na ci gaba da bunƙasa in ji sakataren ma'aikatar harkokin wajen amurka john kerry ya kuma ƙara da cewa yanzu haka idan duniya na kan ƙasar ta tunisia kuma amurka na buƙatar ta ga cewa tunisian ta samu ci gaba duk da irin ƙalubalen da ƙasar ke fuskanta da kuma hararen ta'addanci da aka kai sau biyu tunisia ta dukufa wajen ganin an ɗauki hanyar sasantawa da gina ƙasa da kuma ɗaukar matakan sadaukarwa dalilin haka yasa ƙasar ta samar da kariya daga hare-haren ƙungiyoyin 'yan ta'adda waɗanda ke adawa da 'yancin walwala da mulkin demokuraɗiyya da duk ababen da ƙasar ta tunisiya ke so ta cimma amurka ta himmatu wajen ganin ta taimaka wa ƙasar ta tunisiya domin ta bunƙasa tattalin arzikinta da tsarin demokuraɗiyya da kuma tsaro tun daga shekarar 2011 kasar amurka ta baiwa tunisiya fiye da dala miliyan 700 a matsayin tallafi na kai tsaye kudaden da za a yi amfani da su wajen bunƙasa harkokin demokuraɗiyya da kuma ɓangaren ƙungiyoyin fararen hula da na tsaro hakan ya sa amurka ke goyon bayan matakan da ƙasar ke ɗauka na yi wa fannonin tattalin arzikin ƙasar garin bawul inda yanzu haka gwamnatin tunisia ta gabatar da wasu sauye-sauye da aka miƙa wa majalisar dokokin ƙasar a kuma yunkurin da amurkan ke yi har ila yau domin ganin ƙasar ta tunisia ta cimma muradinta amurkan ta sanya hannu a wani ƙudiri da zai buɗe ƙofar sake baiwa ƙasar ƙarin tallafi idan dai ana so a kare mulkin demokuraɗiyya a ƙasar dole ne a ƙara bunƙasa harkar tsaro hakan ya sa 'yan kwanakin nan shugaban amurka barack obama ya ayyana ƙasar a matsayin babbar ƙawar ƙungiyar ƙasashen neto kuma amurka za ta ci gaba da tafiya kafaɗa da kafaɗa da tunisiya domin taimaka mata wajen magance barazanar ta'addanci lalle amurka na lalle maraba da shawarar da tunisiya ta ɗauka a watan satumba na shiga ga gamayyar ƙasashen duniya domin kassara ƙungiyar isil akwai bukatar 'yan ta'adda da ke haɗa kansu da ƙungiyar ta isil su kwanda sanin cewa kwanakinsu a kidaye suke kuma za a yi nasara a kansu domin ba su da makoma mai kyau saboda haka amurka ta himmatu wajen ganin ta mara wa mutanen tunisia baya domin ƙarfafa dangantaka da ke tsakanin ƙasashen biyu da kuma tallafawa demokuraɗiyyar ƙasar wannan shine sharhin murya amurka da ke bayyana manufofin gwamnatin ƙasar wanda ya kamu ga labaran duniya amma a takaice ga Grace. jami'an kasar mali suna kokarin tsare hotel din nan mai kawa a babban birnin kasar 'yan sa'o'i bayan da mayakan kishin islama suka kai hari yau da safe rahotanni na nuni da cewa an samu gawarwakin akalla mutane goma sha takwas a radisson blue da ke bamako yayin da jami'an majalisar ɗinkin duniya kuma ke gargaɗin cewa mai yiwuwa ne adadin ya ƙaru To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da safe idan Allah ya kai mu. Kafin yi salama da ku ina miƙa ta'aziyya ga iyalan marigayi Malam Haruna Gide Bari da shugaban masihiya Janar Isiyaku Ahmed Dikko saboda rasuwar hawa ɗan Asabe da Asabe Isiyaku da Ladi Daniel da Altani Haruna a haɗarin mota ranar Juma'ar da ta gabata Allah ya rahamshe su. Shi kuma Haruna Abdullahi Joshua da ke asibiti Allah ya bashi lafiya. ga kuma sakon fatan alheri ga rabaran audu bakwai wanda za a yi bikin ritayarsa gobe asabar a ekwa matazu jihar katsina yanzu a madadin alheri abdu ta tayani gabatar da shirin da julie lester gresham wacce ta haɗa mana sautin da injiniyan mu ni naku ibrahim kalmasi garba daga nan birnin washington dc ke muku fatan alheri ku huta lafiya sai kuma gobe idan mai duka ya kai mu. This program has come to you from the Voice of America, Washington.